iyalan shahidai ka ɗauki kaya ka ba da ɗinka musu ko kuma ka ba da wani abu hakan nan an ba su ba lallai sai kaya eh, suturan sa ba za ka iya ba da ɗan kunne ne takalmi da dai duk abubuwan da ya zama na ka san 'ya'yanka za su bukata su ma fa wannan iyalan shahidan suna bukatan shi to idan mu 'yan uwa ba mu yi musu ba to wane ne muke tunanin zai yi musu yan uwan iyayensa maza ne da ba harka suke ba koko yan uwan iyayensa mata yawanci wasu za ku ga iyalin shahidin ne ta yiwu a dangin shiga baki ɗaya shi kaɗai ne ya fahimci kiran sayid ibrahim yakub alzazzaki to shahadar shi sai ya sa dangin shi ba su damu da kula da 'ya'yan shi ba to idan mu 'yan uwa ba mu yi kokari wajen ganin duk mun sauke nauyin da ya rataya a kanmu na iyalan shahidan nan ba ya muke so wannan iyalan shahidan nan su yi mutum ya kwatanta da kanshi idan shi ne a wannan ya zama na baya doron duniya ya yi shahada kuma ba a kula da iyalan shi ba wani irin ya zai dinga ji a ran shi sannan kuma su wa'inan iyalan shahidai kamar amana ne a kanmu nauyi ne a kanmu da ya zama na dole ne mu sauke wannan nauyin da allah ubangiji ta'ala ya daura mana na fatan allah ubangiji ya sa yan uwa za su ji wannan kira da muka yi kuma allah ya hore mana na da abubuwan da za mu taimakawa iyalan shahidan baki ɗaya assalamu alaikum